muna gode wa allah da ya haɗa fusakunmu a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji sa'adu ali mai slippers wadda yake yamma da stadium nan a cikin garin gombe inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara yau za mu tashi a aya ta 273 jiya kusan ƙarshen lokacinmu mala ya karanta mana ita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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم نعم الله سبحانه وتعالى يتي للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله la yastati'una barban fil arbi humul jahilu agniya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tufiqu min khairin fa inna allaha bi alim wannan ayar malaman tafsiri sun ijma'i cewa ta sauka ne akan ahalus suffa waɗansu mutane wanda muhajiru ne wanda ba 'yan madina ba waɗanda suka baro dukiyoyinsu da iyalansu da sana'o'insu da mahaifarsu don allah suka baro komai suka zaɓi allah da manzonsa suka dawo madina a madina ba su da gida ba sana'a ba kasuwa ba dukiya ba komai kawai suna wani wuri ne a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bangare guda inda manzon Allah ya ware musu anan suke ba su da aiki banda ibadat karatun alkur'ani tafiya jihadi ɗaukaka karmal Allah ba su sun tsare kansu a wannan wurin kawai ba su da komai banda wannan shine Allah ya ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi wato eh kwanaki da suka gabata nan duka muna muna wannan muna karanta e, bayanai akan sadaka zakka kyautatawa da sauransu an gane ko to shine allah subhanahu wata'ala yana zai faɗi waɗanda suka fi cancantar a musu sadaka a ba su zakka a kyautata musu tun fajirul islam wato farko farkon musulunci to na Allah zai ambata mana waɗanda suka fi cancanta da a kyautata musu a basu sadaka a basu zakka a yi kaza a yi kaza kusan abin da za mu karanta a yau wannan ayar da ta gabanta duka akan tukunna da aka ce a kyautata ɗin suwaye ne ma suka cancanci a kyautata musu sannan kuma da ke an yi ta kwadaitarwa dangane da a bayar a yi sadaka a yi zakka a sauransu nan shin wannan ya bude kofa kenan a yi ta barace barace kamar yadda muke gani a zamanin namun nan da waɗanda suka cancanta su yi baran da waɗanda ma ba su cancanta ba to dai karatun zamu yi a yau insha Allah zai shafi waɗannan duka to shine wato sadakan nan da aka ce a yi wato tana cancanta lil fuqara ga waɗanda ba su da shi allazina usiru waɗanda aka tsare su tsare wannan kuma fi sabilillah a tafarkin Allah wato can zamani Manzo, rahama sallama waɗannan alu sufa inda na muku bayani kenan in akwai waɗanda suka cancanci a a ba su sadaka to lalle waɗannan ne saboda me su wato an tsare su cewa an tsare su nan wani koransa aka yi a makka ya tsallake iyalansa da dukiyarsa da kominsa ya bar su ya zaɓi allah ya dawo madina shi ke zaune a wannan wurin wani kuma yana ƙoƙarin fita ne tare da guzurinsa da komai za a kwace wani kuma an shirya za a kashe shi ne saboda imaninsa zai baro makan gaba ɗaya da irin wa'annan ne suka taru suka taru suka zauna a wani bangare na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi su ake cewa alus sufa to waɗannan sun tsare kansu ne kawai ba su da wani abu ba su da gida a madina ba su da sana'a ba su da jari na kasuwa ba sa komai ba su ma fiskanci wannan ba kawai su daga jihadi sai karatun alkur'ani sai amarat na addini kawai Allah ya ce la yastati'una barban fil ardi ba su da iko na tafiya ma a wannan doron ƙasa wato abun da suka shagalta da shi kawai shi suka saka a gaba sun bar duk wani abu tafiya nan da nan ma babu a wajensu ta aje a yi kasuwa ko aje a yi sana'a ko a yi wani abu ya ce allah ya ce ya hasabuhumul jahilu agniya'a wadda bai sani ba zai ɗauka ma su wadatattu ne ga su dai ba su da shi sai abun da sahabbai da manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka musu amma idan ka gansu sai ka ce mawadata ne ba irin mutanenmu na yau wanda suka cika alƙariya da birni da bara ba kaga ƙato zugegen ƙato malam amma sai zo gaban ku wanda yake bara ɗin ma ya fi shi sura ta ƙira akwai ranar muna kallon wani ce wannan wanda yake bara ka duba wanda yake bara a wajen nasa yanzu za su yi kokowa bare ka da shi mani jama'a duk suka yi tafa'i zai ka da shi amma kuma saboda rashin kunya ya zo gabansa wai yana neman bara wai to su alu sufa in ka gamsu in baka sani ba sai ka ce mawadata ne kuma ba mai sana'a cikin su ba mai kasuwa mina ta'affufi saboda kamewa ta'rifuhum bisimahum zaka iya gane su da alamar su in kai ka zurfafa bincike kai kalle su da kyau zaka sami tabbas akwai bukata ta tare da su amma ko ba za ce maka ba ni ba ba a zo a ai maula ba bara a zo a keje ke ba an gane wannan la yas'aluna nasa ilhafa wato ba sa bara a wajen mutane kwata-kwata ba sa neman wani abu a wajen mutane ma kwata-kwata mun gane wannan wato waɗannan duka ayon da za mu karanta mana ya ce eh, a wannan sifofi ne guda shida na alu sufa wanda al'ummar musulmi ya kamata su kwaikwaya a wajensu an gane wannan kaga fa su Ba tukunna ba ma fa suna zaune haka kawai bane zanna gari banza irin yadda mabarata suke a yanzu su daga jihadi sai karatun alkur'ani sai tsawaita dare a sallah a hana ido bacci ba su da wani amharat banda na addini sun manta da iyayensu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu da komai a makka sun manta da shi sun zaɓi allah amma duk da haka ba sa bara sai abin da manzon Allah sallallahu da sahabbansa suka musu in ka gansu sai ka ce ne in baka sani ba an gane saboda kamewa don Allah suke yi to ya kamata mu kwaikwayi irin wannan Allah ya ce wa ma tunfi'u min khairin abunda wato kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bi alim wato Allah ya san da shi mun gano nan to nan wato sadaka boyayya liman lam yas'alin nasa ta fi cancanta ga wanda baya nema baya bara musamman wanda bai dace da yayi baran ba an gane ko yace wasafallahu biha ala suffa Allah ya sifanta alu suffa da wannan sifofin wa nazalat hazil aya fihim wannan ayar ta sauka a kansu wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yab'asu bi sadaqati ilaihim manzon Allah sallallahu alaihi yana aika sadakoki zuwa gare su yace su dinnan wato fakirai ne daga cikin muhajirun mutanen makka waɗanda suka baro gidajensu da dukiyoyinsu a can a makka wa hasaru anfusahum ala da'a suka tsare kawunansu wato akan da'a tsare kawunan nasu ba don wani abu a don su yi wa Allah da'a ne shi yasa Allah ya ce lil fuqara zina, usiru waɗanda aka tsare su wato aka tsare su da yi wa ubangiji da'a an gano nan wa ƙasaru ha alaiha suka taƙaita komansu akan ɗa'a wato kamar yin jihadi fi sabilillah ba sa tafiya fatauci kasuwanci ba sa tafiya batun sana'a an gano nan ya ce mala ya ce wasu fatul masjidin na bawai salama makanun ma'arufun suffatul masjid sunan wuri ne suffa a cikin masallacin manzon Allah ana ce masa suffatul masjid annabawi sallallahu sallama wuri ne sananne wanda aka gina shi saboda irin waɗannan musulman anan suke taruwa wa huwa mu yazun birtifa'in qalilin wurin aka ce a da can kenan yana da dan tudu ma kaɗan ya fi sauran sauran masallacin tudu to anan suke tare ba su da wani aiki banda ibadat banda a tura su jihadi banda karantarwa da karatu da sallah da azumi da sauransu an gane wannan Eh, akwai hadisi da aka samu daga imamul bukari daga abu huraira radiyallahu anhu kala yace kala ne rasulullah sallallahu alaihi abu huraira yace manzon Allah sallallahu ya ce mini ilhaq ila ali suffa maza je ka wajen alu suffa fad'uhum li ka je ka kira min su kala imam eh, abu hanifa wa alu suffa wato nan ya ce ya kawo wani hadisi ne don ka gane alaƙarsu da manzon Allah sallama komin su wato manzon Allah sallama da kuma sabansa su alu suffa yace abiyaful islam baƙi ne na musulunci la yawuna ila ahalin wala malin ba su da dukiya ko gida da za su dawowa wannan wurin masallacin kawai shine wajensu iza atat sadaqatun idan sadaka ta zuwa ɗayan ɗayansu wato ba asa biha ilaihim cikin sabbai kenan idan eh, idan a ta to idan sadaka ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa daga wani wuri sai ya aika musu ba zai taɓa wani abu daga ciki ba amma idan hadaya aka turo masa zai taɓa daga ciki mafiya yawan bangare sai tura musu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka Allah ya haramta masa cin sadaka sai dai sai dai kyauta kun gane wannan hadisi na gaba yake cewa waƙar wasafa Allah eh, a bayani na gaba kai waƙar wasafa Allah ta'ala ala suffa wa amsa lahum ila qiyami sa'ati bi sittati awsafin wato Allah ya sifanta ahlu suffa da masu kama da su daga wancan lokacin har ɗayawar sa'a da sifofi guda shida ya kamata mu ma al'ummar musulmi mu karkada kunnen mu ji waɗanne sufofi ne da su da za mu kwaikwaye su sifa ta farko su nan fakirai ne suna da buƙatar taimako saboda me saboda larura ta rayuwa an gane ko to sadaqatu kuma dama lil fuqara kaga sadaka ku dama ta fakirai ne to ashe wato su sun cancanci wato sadaka an gane to anan ka'ida anan idan ba alusufa bane ba fa za su iya koyi da wannan ka'ida ta farko waɗanda kawai suka cancanci a basu sadaka sai masu bukata saboda su toshe larura ta rayuwa ba su da ikon toshewa kansu larura ta rayuwa to waɗannan su suka cancanci a musu sadaka amma waɗansu masu bara mawadata ne akwai wanda ya taɓa zuwa wani layinmu ni da ban san ba a gaba na aka yi ba ya zo shi bayan an gama sallah ya ce wai do Allah a taimaka masa a taimaka masa do Allah kanwar shanunsa ta ƙare kanwar shanunsa ta ƙare ba ana bayi da da ruwan kanwa ba a garken shanu eh ni dai ba a gaban aka yi ba amma na ji wannan magana a layin mu an maimaita shi wanda aka yi gaban su ba ɗaya ba biyu ba wani ya ce Allah sa shanu su ƙare <laughs> to kaga nan wannan bai shiga daga cikin layin waɗanda suka cancanci me a ba su sadaka ba duk bai cancanci a bashi sadaka ba yake bara don a bashi yana cin haramun ne za mu karanta hadisan suna gaba nan wannan ita ce ka'ida ta farko sadiyan ka'ida ta biyu wa alu sufa kanu kad hasaru anfusahum ala da'a wato su alu sufa sun katange kansu don yi wa Allah da'a da jihadi fi sabilillahi an gane ko fahimun lazina usiru fi sabili sabilillah su ne wanda aka tsare su domin mai domin aikin Allah musta'iduna lil jihadi wa mahbusuna lahu an tanade su kama an tanade su ne don jihadi na ɗaukar ma Allah banda ibadar da suka saba da su ne da gobe to wannan sifa ta biyu ana buƙatar kowa wato ya kasance da ita kai a ɓangaren sana'arka kasuwancinka aikinka ka kasance wakilin addininka a wannan wurin an gano nan saboda mai saboda idan aka ce jihadi kada a ɗauka kamar waya ɗauki takobi ko a nufi waɗanda suke gaba da musulunci ba haka ake nufi kawai ba jihadi akwai jihadul mali akwai akwai jihadun nafs kai ya kiran kama tukunna da barin shahawowinta wannan ma jihadi ne jihadul khuluq ɗabi'u na gari waɗanda za su tallata musulunci ta wannan wannan ma jihadi ne duk abun da za ka yi ya kasance ya sa an fahimci musulunci wani abun jihadi ne an gane ko kamar akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda in ka duba shi sai ka ga kamar barin isa ne ya sa muka samu kanmu a hali da muka ciki na rauni inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa izata taraktum idza tabayatum bil inati wa wa akastum Aznabal Bakari, wa rabitum bizar'i wa taraktumul jihada fi sabilillah yace sallallahu alaikum zullan la yanzuhu ankum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka dinga kasuwanci na haramun domin ku tara kuɗi kawai halal yaki haram yaki wa akastum aznabal Bakar, wato kuka ta zaluntar juna wadda ya fi ɗan uwansa ya gama da shi kowa ya taka wanda ya fi aka kuma irin wani rayuwar warabitun bizar'i kuka yarda da noma kawai a yi noma a samu a tara dukiya kawai ba ruwanku da fidda haƙƙin Allah ba ruwanku da komai sai wannan wata taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar jihadi don Allah don ɗaukakar ma Allah to Allah zai jefa muku kasanci da ba za ku fito a cikinsa ba har sai kun dawo addininku. barin jihadi fi sabilillah din wato kowaye ya kasance wakilin addininsa a akan sana'arsa ko kasuwancinsa ko duk abunda da yake na rayuwa mun gane to su alu sifa su kenan su ba su da aiki ma kawai banda ɗaukar ma Allah saboda haka wannan sifa ce wacce take wajibi ne kowa wato ya sifantu da ita sifa ta uku annahum la yasdi'una sa'ifil arbi lil takassubi wa tijarati a zara'ati aw sana'ati li asbabin kharijatin an iradati wato ba su da iko na su yi tafiya nan da can saboda nema wato misali kamar fatauci sana'a noma sana'o'i saboda ne saboda waɗansu dalilai aji ajizuna anil asfari lilalabi rizqi saboda su wato ba za su iya fita ma tukuna ba saboda an kore su a makka sannan kuma a wani jihadi a wani wuri an buga da mushirkai sun kakkashe mushirkai ga gane yawo bai zai a wajen su ba saboda duk inda suka zagaya kawai abokanan gaba ne abokanan gaba ne saboda su wakilan musulunci ne da su ake buga a kowane dauki ba daɗi saboda haka wannan abun na daga cin abun da ya tsare su ba sa ma fita ko ina in kaga sun fita zuwa tafi jaji ne kawai kai amma ba fita kasuwanci ba ba a fita eh, fatauci ba ba za a fito wani abu saboda mai inda za a je can din abokanan gaba ne a can din an gano nan ya ce la ya una barban fil arabi ba hali su yi tafiya a doron ƙasa ya ce lima bihim daga cikinsu da ke sun aka ce mutane sun kai wajen 400 akwai gwaraza masu jin majiya karfi da za su iya tafiya yaƙi a cikinsu a cikinsu akwai wanda yake kuma su rauni ma akwai tsoffi akwai maras lafiya kaga wannan duka dalili ne na ba za su iya tafiya su yi wani abu ba amma dai duka suna cikin da'a ta ubangiji to nan ba an ce sun cancanci sadaka da zakka da sauransu ba shi yasa manzon Allah da sabai suke kawo musu ba to duk wani a wannan zamani da zai bara ko zai ce a bashi to shi ma sai in ya haɗa waɗannan sifofin ya kasance a wani laruri tattare da shi da bai zai iya nema ba saboda ba shi da ikon neman ko yana da rauni ko yana da gazawa a lafiyar jiki ko da makamancin wannan amma sai ka garjejen ƙato yana yawo wai a bashi fi sabilillah saboda ya kamata mu azurta daga wannan abu na hudu anna nufusuhum aliyatun fuhum ma hajatihim da anis su'ali mutane ne waɗanda suke da karamci waɗanda wato ba su yada mutuncin kansu ba a duk halin babunsu ba sa zuwa su cewa wani bani ba za su ce maka bani ba in an samu fa idan ba a samu ba sai a yi haƙuri sai Allah ya kawo haka suke rayuwa eh to ya kamata wato mu mu koyi wannan amma gaskiya wannan irin wannan sifa ta yi rauni a cikin al'ummar mu yau ta yi rauni za mu akwai hadisai a gabacin wanda aka kawo kan wannan matsala ɗin su da akwai buƙatar ba za su je su zub da mutuncinsu ba za su bari sai Allah ya kawo ba sa zuwa ce wani bani wannan kamewar wato tana da kyau mutum ya ji wato yana da self determination musamman ma a ce kai kana da hanyar da zaka nema ka nema domin ka dogara da kanka wato wata karfar wannan ne wannan musamman self determination misali dogaro da kai ka yarda da kanka turai mace duniya suna daga ci suna daga mutanen da suka janye mana wannan akwai wani wanda ya rubuta littafin sunan sa muhammad kamil sunan littafin the logic of faith yake cewa colonial experience retarded the development of muslims by precluding self-determination and promoting psychological dislocation ya ce ba abun da mulkin mallaka gadar mana banda kawai mu ba za mu iya komai ba sai dai abun da aka mana gazawa kenan ko abun da mulkin mallaka gadar mana kenan to kaga in mulkin mallaka ya zo ya gadar da wannan to ka gane addinin ka kuma ga abun da ya gadar abun da addinin ka ya gadar shine wadata da kai baka da shi ma aka ce kada ka zubar da mutuncin kanka ka bi a hankali har Allah ya kawo ballantana kuma a ce kana da abun yi kuma ka lusarance wannan ba tarbiya ce ta musulunci ba wannan kenan sannan abu na biyar ya ce anna asarar faƙari wa shiddatin hajati wa illatin yadi wa asarar jihudi. ma'a takashi wal kudu'i tabdu fi wujuhihim suka ce wato amma duk wanda tsawai duk zurfafa lura da alo suffa a wancan zamani zai gane suna da bukata idan bai zurfafa ba sai shi sai aka ce eh, wadda bai sani ba ya humul jahilu an niya'a wadda bai sani ba sai dauka ma mawadata ne mina ta'affufi saboda tsabar kamewansu amma fa Allah ya ce ta'arifu bisimahum kakan iya gane su da alamomin su na cewa fa akwai bukata musamman wanda waɗanda suke da akwai da har ma mu wanda bamu da akwai din ai akwai wanda muka fi mu ma to mu dinga duba wanda muka san ya cancanci a taimaka masa ba sai ya garabaita ba a taimaka masa din alu suffa idan ka zurfafa nazari sai ka gane lalle suna da bukata amma su kuma ba su bayyana akan cewa su wato suna da bukata ba wannan sifofi ne waɗanda ya kamata mu ma wato mu kwaikwaye su addini ya musulunci babu da ya bari ba a da addinin musulunci ya bari yanzu misali in ka duba yadda yawan barace barace suka yawa sai ka ɗauka kamar ma wato addinin musulunci ne ma ya bada izini ai haka a in ba a in da shi ka ai dole ka nema ai wanda bai da ai wanda bai da abinci dole ya au ba haka wata falsafa ake kerowa wacce take ba da ƙarfin gwiwa ga wani fasadi to addinin musulunci duk abu da ka sani na tsarin rayuwa ba abu da bai kawo ba abu na shida annahum la yas'aluna nasa ma ma a awazihim wa shiddati halihim a duk tsananin halin da suke ciki na babu ba sa zuwa su nema a wajen wani ka duba fa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi mutane wanda ba ilimu ba eh amma duk da haka ba za su je wajen su ce suna mutu ce yana da bukata kaza ba kaga wannan karamci ne ya ce wasu saboda ya alu shi ne la ya tsalo da nasu ilhafa wato ba sa nema a wajen mutane kwata-kwata ba sa bara to barar kam menene matsayinta a musulunci mu saurara mu ji sosai musamman irin halin da muka samu kanmu a yau dama can barace barace sun yawaita ballantana kuma gashi muka shiga halin na tsanani a yau an gane ko ya kamata duka duk abun da za a yi bisa ka'ida ta musulunci wasu alu ya juzu inda darurati bara takan halatta ne kawai in akwai larura wala ya sihu liman indahu ma yungazihi wa yu'shihi an yas'ala nasa shay'an bai halatta ga mabaraci ba in dai yana da abun da zai karya da shi ya yi bara saboda saboda saboda dare ya bari sai lokacin daren ya zo in Allah bai kawo ba sai ya nema haka musulunci ce saboda me me dalili lil hadisi an sahal ibn al hanzaliya wannan sahabi shi ya rawaito wannan hadisi hadisin nan musnad imam ahmad bi isnadin sahihin suka aka kawo shi wa rijaluhu siqatun waɗanda suka rawaito hadisin duka siqa ne wamnu kazima wamnu kuzaima ya rawaito shi wamnu hibbana ya rawaito shi haka kuma eh, sahihu ibnu abi dauda shi ma ya rawaito wannan hadisi. inda manzon Allah sallallahu alaihi ke cewa man sa'ala shay'an duk wanda ya roki wani abu ya barar wani abu wa indahu ma ma ma yungunihi tare da shi kuma akwai abun da zai wadatar da shi wato misali kana da abun da zaka ci yau to kai fa mawadaci ne ba ana nufin fa mayun ni din kana da wadatar rayuwa ba shi ake nufi ba duk wanda ya bara tare da cewa akwai abun da zai wadatar da shi a wannan lokacin to fa inna ma yastaksiru min jamri jahannama to yana neman yawaitar gauroshin wutar jihannama ne a kansa yana yawaita wato garaushin wutar jihannama ne a tattare da shi kaga nan in muka duba barar kawai sharaɗinta shine ka baraci abun da kake da bukatarsa a wannan lokacin ba wai kawai irin tutus kamar yadda aka saba ba an gane ko ƙalu suka ce ya rasulallah wa ma yugunihi to sai suka tambaya suka ce to ka ce duk wanda yake da abun da zai wadatar da shi sannan ya ci gaba da bara to yana tara wa kansa wutar jahannaman to me ne zai wadatar da shi din sai ya ce ma ma zihi auyu ashihi abun da zai kasance masa karyawa a safiyarsa ko kuma abu da zai kasance masa abincin dare a darensa shine wadatarsa wato abincin wuni guda kenan wato ke ana hadisin idan kana da abincin wuni guda haramun ne kai bara mu gano nan ya ce wasu ila rasulullah sallallahu anil miskini to akwai wani kuma wani hadisi da aka kawo shi kuma hadisin sai muslim ne roito shi da imamul bukari an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kam waye ne ma miskini ba aka ce wai sadaka miskini ake bawa ba to waye ne miskinin faƙala sai ce allazi la yajidu gina ginan yungunehi shine wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi wala yufqaru lahu kuma ba a ganewa shi din waye ne ba a gane halin da yake ciki mai bayyanar ba yuta saddaqu alaihi sai wato ana wannan aka ana iya masa sadaka wala yas'alun nasa shi'a kuma shi din nan bai zai nemi wani abu wajen jama'a ba wannan shine miskini sabani da muka dauka miskini shine wanda yake mai tawaya wanda yake bara ko wanda yake bashi da shi yake bara to miskini shine wanda bashi da wadata kuma bai nuna rashin wadatarsa ba wadda lura ta jama'a yau da gobe ne za su gane fa wani bai da shi to shi ya halatta a masa sadaka kuma baya bara a wajen jama'a wannan shine miskini <coughs> an gane wannan wannan kenan hadisi na gaba ne imamu muslim da imamu nasa'i da tirmidhi suka rawaito shi an aufu ibn malik al-ashda'i daga aufu dan maliku al-ashda'i kala yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu tsakanin ko mu bakwai ne ko mu takwas muke tare da shi faƙala sai yace ala tubai'una rasulullah ya ku jama'a Ba za ku yi wa manzon Allah mubaya'a ba to sai suka nemi sanin e za su masa mubayan amma akan wace niyya za su masa mubaya akan me <coughs> faƙala sai ya ce musu an ta'budullaha wa la tushriku bi Mu mubaya da za ku yin shine ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku masa shirka wa salawatul ku riƙe wato salloli guda biyar ina a dinga ba da su a bisa ƙa'ida su wato ɗi'u sannan kuma ku yi biyayya inda musulunci ya umarni a yi a yi inda ya hana a hannu wala tas'alun nasa sannan kada ku bara bara a wajen jama'a <coughs> ashe barar <coughs> ashe illa ce musamman ga wanda shari'a bata halatta masa ba ya ce falakar ra'aitu ba da ula ikan nafari a wata ruwayar aka ce a cikin mutum bakwai din nan ko takwas akwai eh, eh, abubakar siddiq a ciki akwai sauban akwai abu zaril gifari sannan kuma gashi an ibn malik din al yi da ta sauransu sai ce shi ya mai bada labarin kenan ya ce wallahi na gani <coughs> cikin mudin nan wani bulalarsa a kan raƙumi daga kan raƙuminsa bulalarsa za ta faɗo ƙasa tana hannunsa bai zai cewa wani don Allah mai ƙumin bulalar ba sai tsaye da raƙumi ya sauka ya zo ya ɗauko kayansa tukunna ya hawa ya ci gaba da tafiya saboda ya manzon Allah alkawari bai sake neman wani abu a wajen wani ba ashe kaga musulunci yana so mutum ya wadata da kansa musulunci abin da ya so maka ka nema ka wadatar da kanka ba mun karanta hadisan jiya ba kuma ga sunan ma waɗansu za mu karanta su shine ne da musulunci yake umarni da shi yadul uliya kairun min yadu sufla a wani hadisi hannun sama shi fi alheri akan yi hannun ƙasa hannun karɓa shi ne ƙasa ko to hannun da ya bayar din nan wanda yake sama shi ne fi alkhairi to ai sai ka ɗauki abun da ya fi alkhairi ai ka duba mai bara musamman wanda ya ɗauki abun sana'a ba da dalilin barar ba za ga bai da mutunci a cikin jama'a <coughs> wannan kenan ya ce eh, faƙara ya ce lil fukara. ya ce wayan nan ayar nan da ta yi magana akan fuƙara nan wani alu sufa ake magana <coughs> ya ce eh, wasu fi zalika sababin da ya sa su waɗannan alu sufa suka katange waje guda kamar yadda muka faɗa ɗazu lil jihadi saboda jihadi tare da manzon Allah sallallahu wa kana al-ardu kulluha kufran wa harban duniya gaba ɗaya ta zama musu fagen yaƙi ne inda suka baro yaƙi sun je jihadi sun kara da da kafirai an yaƙi ta ko ta ina wato yaƙi la yastati aduhum an yab'asa an rizqihi ɗaya bai da iko ya fita nema saboda inda zaka je in abokanan gaba ne wa kana la yatawajjahu jihatan illa wal adu fi muwajahati duk inda ya fiskanta akwai abokin gaba fa hasarahumul mushrikuna fil madinati yace kamar ma mushrikai ne suka tara su a madina a masallacin manzon Allah sallallahu saboda halin da suke cikin kamar shi ya ajiye su a wannan wurin shi yasa ake cewa usuru ashe kaga zaman suri guda karka ce wai ai to ga su ba sa sana'a ko ashe mutu ya zauna baya sana'a to ai ga wancan ma ba sa sana'a ba sa kasuwanci da sauransu to su akwai dalili kai ko me dalilin ka <coughs> an gano nan ya ce hubisu habasu anfusum alal jihadi ma rasulillahi sallallahu alaihi sun tsare kansu domin jihadi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa iza nazarta ilaihim idan ka gamsu sai ka dauka mawadata ne saboda kame wasu wadda bai sani ba sai ɗauka wato suna cikin wadata saboda wato tsantseni wahum la yas'aluna nas aslan ba sa roƙon wani wani abu wannan su da ainihin alu sufa kun gano wannan to saboda haka ya ku muminai faj'alu sadaqatikum limisli haula'i idan za ku yi sadaka to kuma ku yi sadaka da mutane da suke kama da irin wa'annan an gane ko a cikin al'umma na samu irin wannan wani kaza an san bai da shi amma ko ba bai zubar da mutuncin kansa ba to irin wani a taimaka musu ha'ula'il mujahidina fi sabilillah almurabidina ala suguril islam duk waɗanda musamman waɗanda suka jibin sha'ani na addini waɗanda misali masu karantarwa masu ilmantarwa masu yada da'awa waɗanda suke zuwa su musuluntar da waɗanda ba musulmi ba a sako sako lungu lungu daban-daban ai ko a yanzu nan muna da irin wa'annan wanda za ga su ma sana'ar ma ba sa yin ta kullum suna ta can an tura su wani gari can daga wancan gari sun koma wancan garin karantarwa wa'azi da dai sauransu to idan za a kyautata waɗannan su suka fi cancanta a kyautata musu don su suka fi kama da wayancan alu su faɗi ya ce fa inna shangalahu bil jihadi fa inna shugulahu bil jihadi yamna'uhu min safari wa ɗalabin rizki shagalta su da jihadi ya hana su neman dukiya wa asarul hajati wa bihatun ala wujuhim ga tare da kuwa da kaga su kaga bukata wa hum alu nafsin abiyatin wa himmatin aliyatin sai dai su ba su zubar da kansu ba suna da suna da himma sun kame kansu ba za su zubar da mutuncin kansu ba ba sa roƙa a wajen jama'a wanda bai sani ba in ya gamsu ya ɗauka mawadata ne to waɗannan su suka fi cancanta a basu to masu sifa irin wannan a cikin al'umma su suka fi cancanta da a basu sadaka a basu zakka a ɗauke musu nauyin komi da komai saboda sun fi kama da waɗancan ka gane ko amma waɗanda ba su ba fa in ka bashi so gobe zai dawo <coughs> yanzu ka duba irin masu wannan kana bashi yau ya ga ka bashi abu mai kauri to gobe gobe zai dawo kuma in ka sake bashi jibi ma zai dawo ya dinga dawowa kenan har sai kun yi fada saboda me saboda ba nafsun abiyatun bane ba rai ce mai tarbiya ba wannan kenan <coughs> yace wa hazi jumlatu min al ahadisi fi zammi su'al waɗannan hadisai ne da muka kawo waɗanda suke aibata bara in general hadisi na farko ya ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi abdullahi ibn umar akwai hadisi wanda abdullahi dan umar ya ruwaito radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalƙallaha wa ma fi wacihi maz'atu lahamin dama waɗannan hadisan gaba ɗayansu kamar sun san dama irin wannan zamanin namu zai zo dama islama ta game komai na alƙur'ani da hadisi sun gama komai duk abin da zai zo ma kafin ya zo ma an riga an masa mafita manzon Allah sallallahu alaihi ce la tazalu mas'alatu ahadikum barar ɗaya daga cikinsu ba ta gushe ba yana yin ta hatta yalƙalla har ya gamu da ubangiji wa ma fi wacihi mas'atul hamin har ya gamu da ubangijinsa fiskarsa gaba ɗaya babu tsokan nama duk wanda yake bara wanda kuma bai cancanci yin barar ba bai zai gushe bayan in ya fara ta bai zai bari ba har sai ya gamu da ubangiji fiskarsa babu tsokan nama wannan hadisin imamul bukari da imam muslim da nasa'i da ibnu abin shaiba duka sun ruwaito wannan hadisi din hadisi na biyu yake cewa a cikin sahihain ne muttafaqun alayki na, na imam bukhari da muslim daga abu huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Laisal gina an kasratil arabi innamal gina ginan nafsi yace wadata fa ba wai yawan dukiya ita ce wadata ba ba yawan kadarori ba ba ka ganin wani yana da dukiyar amma ba talakiyar zuciya ce da shi sai ka ga akan dan abu kalilan zai hada ku fada da shi wanda wani talaka ma ba za ku fada kan wannan abun ba kuma yana da abun da baka da shi to yace yawan dukiya yawan kadara ba shine ba shine dukiya ba dukiya kawai wadatar rai ita ce dukiya idan akwai wadatar zuci dan kaɗan da ka mallaka sai ishe ka kuma kai aikin alkhairi da shi haka ne ko ba haka ba wannan kenan Allah sa mu samu wadatar zuciya hadisi na gaba wa fil hadisi an abi huraira wannan hadisi ma daga abu huraira ne radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace laysal miskinu bi dawafi to nan zai sifanta waye ne miskini kamar yadda muka lissafa kamar yadda muka lissafta dazu yace miskini bai kasance mai yawan zagayawa kan jama'a ba ba mai yawan zagayawa kan jama'a yana bara ba shine miskini ba Allah zai ta ruddu tamratu wa tamratani wanda dibino ɗaya ko biyu ta isa ta juyar da shi ta mai da shi baya in an bashi dibino ɗaya ko guda biyu sai gaba ba wannan ba shine miskini ba wal luqmatu luqmatani ba wadda noma ɗaya ko biyu za ta mai da shi baya a cewa shi ne miskini ba a'a walakinnal miskina to fa ka sani miskina kam allazi la yajidu ginan Shi shine wanda bashi da wadata da za ta wadata shi bashi da wadata bashi da cin yau la wala yuhdaru lahu amma ko ba a gane shi a cikin al'umma bai ma yi yadda za a gane cewa shi bai da shi ba fa yuta saddaqu alaihi ballantana ma amma sadaka kuma wala yasalu nasa shi'a bai zai roƙi jama'a ba ba shi da shi kuma ba zai roƙa ba kaga wannan shi kama da alusufa to wannan shi ne miskini saɓani yadda muka ɗauka a yau an gano nan wannan kenan wannan hadisin imam bukhari da imam muslim da imam ahmad duka sun ruwaito wannan hadisi din hadisi na gaba ya ce an abi sa'id abu sa'id al kuduri kenan yallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala gana, <coughs> abu sa'id al-kudu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce gana duk wanda ya nemi Allah ya wadata shi mato ya bi tafarki ya nema saboda Allah ya wadata shi to an ganahu hullahu Allah zai wadata shi ka nema ko ta sana'a ko ta kasuwa ko ta koma aikin gwamnati don Allah ya wadata ka to Allah zai wadata ka wa manista affa duk wanda ya nemi wato Allah ya sa ya kame daga bara ya isan kansa kenan to a affahu lahu Allah zai sa zai taimaka masa yadda zai isan makan nasa in dai ka sa haka a zuci ka ci gaba da nema to Allah zai wadatar da kai da za ka wadatar da kanka wa man istakfa fahu lahu duk wanda ya nemi Allah ya isar masa to zai isar masa din amma wa man sa'ala duk wanda ya bara walahu imatu u'iyatin yana da kuma ima kamar u'iya ta abinci u'iya wani masaki ne na abinci an gane ko to wannan ka faƙat alhafa to wannan ya wuce gona da iri an gane ko faƙultu to shi abu sa'id sai ya ce sai na ce naƙati alyaƙu ta tukaru min u'iyatin to yana da taguwa ya ce ai wannan taguwar tawan ta fi u'iya ko kusa bara hada ta da u'iya ba saboda haka ni da na ji dama ba bare yake ba ya ce baran sake neman wani abu a wajen wani ba farajatu walam as'alu ya ce gani a gaban manzon Allah sallallahu inda zan nema din zan nema ta ce wallahi ba za sake ba ma shi ma baran sake nema a wajen sa balle wajen wani to haka ake so mu zama haka ake so mu zama mu kasance mu nema don Allah mu wadata kanmu mu wadata iyalanmu shafi alkhairi Allah zai taimaka mana yadda za mu wadata su in mu wadata kanmu amma duk lokacin da mutum ya sake wai shi zai ci bulus ko wai wa man taraka bati sidan ko <laughs> ya ki faɗa abun har mutane suna nema kansu hujja da dalili ko to ko mutum zai barar shi kansan bai zai wadata ba kuma zai koma Allah zai kama shi Allah sawa'i wannan hadisi kenan hadisi na gaba an abi sa'id al-kudri radiyallahu anhu wannan hadisin daga abu sa'id al-kudri ne yace kala a awazna marratan a awaz yace a awazna marrata wato wani lokaci mun shiga wahala fa ila sai aka ce mini law ataita rasulullah fa sa'altahu aida sai mu je wajen sai je wajen manzon Allah nema ina nema wahala suka, shiga sai ce ai ya kamata in joji manzon Allah wato ko zan samu fan alaktu ilaihi mu'liqan kawai yace sai ce sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana awwala ma wajahani bihi farkon abun da ya fiskance ni da ni kafin ma nayi magana yace mini manista affa a affahullah duk wanda ya nemi wadata da kansa Allah zai wadatar da shi wa manistan gana duk wadda ya nemi Allah ya azurta shi a gada hula Allah zai azurta shi wa man sa'alana duk wanda ya zo ya nema a wajenmu lam nabda kirminhu shay'an wato duhu ba wani abu da muka ajiye wanda zai zo mu bashi tun ma kafu ya tambaya ka gane ko kala sai abu sai dai ce farajatu sai na koma ila nafsi fa qultu sai na ce ala ifu fa yufinullah bai ma faɗi abin da ya zo nema din ba fa amma manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya tsin kayar masa abin da ya zo neman sai masa wa'azi wato yayi mai kan uwa da wabi ko yayi magana wacce take ta gamayya to sai yace a a'a shin ba zan nemi Allah ya wadatar da ni bai da zan wadatu farajatu sai na koma Fa ma sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an ba da zalika yace wallahi tun daga lokacin ban taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa wani abu ba min amri hajatin na daga al'amari na bukata hatta malat alaina duniya har wato duniya ta shimfaɗa mana fangaragna illa man Allah wato har wato duniya wato Allah ya yassare musu rayuwa da wasu amma dai ka san wato sabai ba irin mu bane ba irin irin nitsewa da duniya za ta yi da mutum saboda ya same ta ba ba irin wannan ba wato a wancan mustawar tasun har aka samu wadata wanda wadatan nan ta shafi kowa ake nufi to muka duba kaga manzon Allah sallallahu alaihi ya masa wa'azi ya zo ya nema kafin ya nema Allah ya tsinkar manzon Allah sallallahu alaihi abinda zai nema ya masa wa'azi wa'azin da ya shafi kowa ya yi amfani da wa'azin kuma ya zo ya wadatu to me yasa mu bara mu haka ba mun gane wannan hadisi na gaba ya ce eh, wa an abi hurairata wannan hadisin da muka karanta imam ahmad ne ruwaito shi a cikin mustan nasa haka ibnu hibbana haka eh, akrajahu dayalisi dayalisi ma fito da shi wannan hadisi din hadisi na gaba kuma shi kuma hadisin abu huraira ne daga imam muslim da imnu abi shaiba da imnu maja <coughs> ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi manzon allah sallallahu alaihi ya ce man sa'alan nasa takassuran duk wanda ya bara a wajen mutane domin ya samu kuɗi domin ya samu dukiya to fa inna ma yas'alu jamran to ya gane kawai garaushin wuta yake yake nema a wajen jama'a wal yasta illa auliyas taksir oho in ya ga dama ya yawaita ya karanta ko kuma ya ga dama ya yawaita yadda ya zaba duka wato anan duk wanda yake bara ba tare da cewa shari'a ta yassare masa da ya baran ba yana da wata damuwa kamar yadda zamu mu karanta a gaba nan to idan ya baran to wuta yake ci shine ne kawai abin da zamu gane Yace wallahu ta'ala ya karau lana ƙila wa allah baya son a dinga faɗin faɗa baya son barace barace saboda haka aka samu wannan hadisi ma an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga abdullahi dan mas'ud kenan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'ala wa lahu ma yugunihi duk wanda ya bara ko yake yin bara tare da cewa akwai abun da zai wadatar da shi na cinsa ja'at Mas'alatu yawmal qiyamati bara tasan wato za ta zo ta ranar al'iyama ka dushen fi wace tana muna da fuskarsa barar da yin kenan to kaga wani ai al'amari na masifa wannan hadisin shi ma imamu tirmizi da nasa'i suka ruwaito shi da ibnu maja hadisi na gaba shi kuma eh, wa an khalid ibn adil juhani rabiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunu. wannan hadisin daga Khalid ibn Adil Juhani yace na ji manzon Allah sallallahu yana cewa man balagahu an akihi ma'arufin min gairi mas'alatin duk wadda dukiya ko arziki ko kyauta ta tafo masa daga dan uwansa ba tare da ya nema ba wala ishirafin ba tare da ya masa sigina ta cewa a bashi ba to falyaqbalhu ya karba wala ya rudda kare juyar da shi fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi kamar misali baka sani ba sai ka aka kawo maka kyauta to karba kar ka juyar juyar aka ce kada ka juyar yanzu kenan in ka juyar kai laifi nan ma wani ladabi ne ake karantarwa hadisi na gaba wa an abi huraira nan ma radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allahu shay'an min hadhal mali min gairi an yas'alahu falyakbalhu fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi Abu Hurairah ya ce manzon Allah sallallahu ya ce duk wanda wato dukiya duk wani abu wani abu na dukiya ya zo masa ba tare da ya roƙa ba to ya karɓa saboda wannan abun arziki ne Allah ya turo masa Imam Ahmad ya rawaito nan a cikin musnad nasa da dai sauran malaman hadisi da yawa yace wakar waƙar haramar islamu a suala lingari baruratin musulunci ya haramta er, bara in babu larura yace wa hassa alal amali wa ɗalabar rizqi musulunci kwadaitarwa yayi da kowa ya tashi nema kowa ya tashi nema don ya wadatar da kansa idan kowa ya kasalance sai a zama an samu al'umma kasalalliya ba abun da za a yi amma idan kowa ya dukufa nema fa sai a samu al'ummar da wato za ta isan makanta ba me ya fi daga cikin biyun nan ka gani an mu isan makan mu shi to ga hadisai na ma da aka koro akan akan akan akan bara babu dalili wa fi hadisi anasin a hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mas innal mas'alata la tahillu illa li salasatin bara bata halatta ba sai ga mutum uku kawai wanne da wanne sai a fas sai mutane su kaɗa kunne su ji su waye ne bara bata wato bara waye bara ta halatta musu da su waye wacce bata halatta musu ba na farko lizi fakirin mut'iin wato sai mai baƙin talauci wanda ya shiga bakin talauci babu gaba babu baya ko ina ya kulle an gane ko walizin gurmin mubzi'in wanda bashi na halal ya cin masa ai wani kasuwa za ta iya karyewa kuɗi su yanki a kansa ba samu wannan a bi shi bashi ko kuma dalilin wani abu na ciyar da iyalai ko wani abu harkar ta rikice masa a biyo shi bashi ya rasa yadda zai yi to nan ma zai iya yin bara amma bil ma'ruf nan ma ba wai an buɗe masa shikenan bara ta zama sana'a ba fa idan ya ya gaza to ya je shi wajen wanda ya san yana da shi ya tallafa masa wannan ya halatta <coughs> auli zidamin muji'in ko kuma wani wanda ake bin sa jini misali kamar misali suka ce lizidamin mujin din nan aka ce e, sahibu dami huwallazi dulibat min hudiyatul maktul kamar wanda aka ake bin sa diya ta kisan kai to ka san wannan dole tunda kuɗin suna da yawan gaske ali au an karibin lahu wato to irin wannan wanda misali yana biyan diya na wani jinin da ake binsa to wannan ya halatta je shi nema a wajen wani a taimaka masa amma kuma bayan wayan nan wanda yake da lafiyar safa to nan ma ga hadisi akai wa fil hadisi eh an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu ya faɗa wannan hadisin yace la tahillu sadaqatu linganiyin sadaka bata halatta ba mutum ta neman sadaka alhali kuma yana da wadata kamar wanda ya ce wai a taimaka masa eh, kanwar shanunsa ta kare.

haka ne haka ne ko ni nan a kowane na sani aka ce yana da yara magidanta su ba yadda ba su yi ba kuma suna da shanu amma yana bara ya'yan nasan ba yadda ba su yi ba su hana shi yaƙi sai shigo gari ita bara ta gani wannan musifa ce Allah ya sauke to waɗannan la ta hillu sadaqatu linganin bara bata halatta game mai wadata ba wala mirrati sawiyin haka kuma bara bata halatta ga ƙarfa dirarre ba ƙarfa dirarre zai iya shurawa da gudu zai iya gudu ya tsere ya kamo eh to wannan in yayi bara ya ci wuta kuma ga sunan muna gani suna nan suna zagayawa wa huwa al-qawiyyu al-qadiru ala al-amal da zai iya kone aiki ya samu bai halatta ba ya ce waje a rajulani ila nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi sadaqata akwai mutum biyu zamanin manzon Allah suka taho masa suna neman sadaka faƙallaba fihi mal basara sai jujjuya idonsa akan su yana kallon su wara'ahu ma jaldain ya gansu ga su karfafa faƙala sai ce in shi tuma a ɗaya tukuma in kuna so sai na baku amma wala hazza fi halin ganin wannan dukiyar babu rabo ga mawadaci Walali zai kawin muktasibin ba rabon karfa wanda zai iya nema wato in an ba su ma kenan an ba su haramun fa kenan ka gani wannan ma ishara ce ta cewa bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba wannan hadisin hadisi ne na sunanu abi, dawud imamun bangawi ya rawaito shi hadisi na gaba yace wa an abi hurairata rabiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi qala li an yamduwa ahadukum fa ya tadiba abu huraira yace manzon Allah yace ɗayan ku yayi asubanci ya je shi ya wai itace ya ɗauko a gadon bayansa fa ya tasaddaqu minhu ko wato wa yastagni bihi nasa ya je ya yi itace ya ɗora a gadon bayansa ya sayar domin ya wadatar da kansa khairun lahu shi yafi alkhairi a gare shi min an ala rajulan akan ya ce zai nema a wajen wani adahu au ahu oho ko an bashi ko an hana shi wato mutum ya je shi ya nema din shi ya fi alkhairi akan mai akan akan a bashi to wannan waɗannan hadisai sun isa mu gane cewa sadaka wato akwai waɗanda suka cancance ta sai maras lafiya sai wanda ya shiga halin talauci babu gaba babu baya ga kuma iyalai ga bukatu na rayuwa da ruratul hayat sai wanda wato bashi ya karye a kansa bashin kuma na halal an gane ko sannan kuma sai kuma wanda ake binsa kudin diya wanda ya ya ba da duk abu komi nasa ya kare to sai waɗannan da waɗanda kuma suke da tawaya ta gaɓoɓi wanda ba za su iya nema ba waɗanda ne kawai ba za ta halatta musu nan ma kuma ba wai a mai da ita sana'a ba da an samu wani ɗan wadata to a haƙura sai ran da sai in bukata ta taso a zo a nema in an samu to sai a haƙura ba wai a mai da abun sana'a tutus ba mun gano nan to wannan kenan Allah ya sa abunda muka ji moy amfani da shi malam bismillah الذين ينفقون أموالهم في سبيل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةً سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم Allah ya ce Allah zina allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan hari, lalle waɗanda suke ci da dukiyoyinsu a cikin dare da a cikin wuni sirran a ɓoye wa alaniyatan da kuma a bayyane to waɗannan falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yazanun babu kuma baƙin ciki tattare da su a ranar gobe insha Allah mun gane wannan wato duk wanda zai ciyar da dukiyarsa kamar yadda muka karanta jiya akwai sadakar da ya kamata a yi ta a bayyane akwai wacce ta kamata a yi ta ɓoye haka ce irin zakka da ke farilla ce eh, sha'airul islam ne wannan ya kamata a yi ta a bayyane saboda ta kasance a bace wacce take nuna ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na musulunci saboda ta kore zargi kada a ga mutumin bai yi zakka ba wanda Allah ba shi ikon yin zakka din har ma waɗansu tuhume su ce baya zakka kaga ka san akwai wannan ma sadaka kuma wacce take an fi so a yi ta a ɓoye ita ce sadaka ta mustahabbi kamar ciyarwa shayarwa tufatarwa da kyautata waɗanda ba su da shi to wannan a yi ta a ɓoye haka ɗin shi ya fi aka ce zakarat hazil aya annal mufi'ina amwalan fi jami'il ahwali da'atan lillahi wa dalaban limarbatihi la fil muharramati wa la fil makruhati wa shahawat wato Allah ya ce waɗanda suke ci da dukiyoyinsu a ta yanayi daban-daban ta yi wa Allah da'a da neman yardarsa sannan ko lokaci yayi eh to ai sai ka sanar da ni to abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana in akwai tambaya sai mu amsa in babu kuma sai mu addu'a to ya musahila kula shadidin ويا ملينا كل حديد ويا منجز الوئيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق المضيق إلى وسط الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر الإزام بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعلنا في امورنا فرجا ومخرجا انك تعلم ولا نعلم وانت تقدر ولا نقدر وانت علام الغيوب اللهم منا توصل da sunayenka tsarkaka Allah ka sa muna cikin entattu a wannan azumi din Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan azumi din Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu halin da muke ciki a wannan ƙasa ta musifu daban-daban ubangiji Allah ya sauke mana yan uwanmu da ake kashewa a ƙasashen waje irin a Gaza a Myanmar da dai sauransu ubangijin Allah ya saka ka mana Allah ya kawo musu mafita Allah ya kawo musu ɗauki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa ina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin